والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى na tara daga cikin abubuwan da ake musu wasalin fataha wato ba kenan almunada akwai almunada ismun yuskaru ba da harfin bin ahrufin nida suna ne wanda ake ambatonsa bayan harafi daga cikin harufa na ainihin annida na kira wahiyar arba'a harufan nida guda hudu ne ya da kuma ayya ko aya ai da alhamza ya linida mutlakan ya wani aya linida ilbaid wanda yake nesa aya fulan kai wane amma nan ya sa ayya a gani yara ne yana wa ayya ya sa ai lil mutawassit ga tsaka-tsaki wanda shi baya kusa baya kuma nesa alhamdulil karim wanda yake kusa a fulan misali a fulan na wal munada khamsatu aqsam sai dai munada ya kasu kashi biyar na farko al mufradul alam a samu alam wanda yake mufrad wa huwa ma laysa mudafan wala shabihan bihi shi ba mudafun bane ba kuma bai yi kama da mudafun ba zai kawo mana misalin sa gaba kadan na biyu annakira al-maqsud aw al-maqsuda akwai annakira al-maqsuda nakiran da ake nufinta akwai wanda ba a nufinta na gaba an nakira gairul maqsuda akwai nakiran da ba a nufinta wannan ya shafi kowa da kowa kenan Eh, amma annakiratul maqsuda wa hiya ma qusida biha muayyan an san wanda ake magana ake kira annakira ghairul maqsuda wa hiya ma lam yuqsad biha muayyan ba san ake kira da magari kenan mudaf wa huwa ma nusiba ila ma ba'da shine abinda aka jingina shi zuwa ga abinda ke bayan sa kun san akwai mudafun da mudafun gilai al mushabbahu bil mudafi wa huwa shaikun bihi shay'un yutimmu ma'ana shine abinda wani abu ya sadu da shi wanda yake cika ma'anarsa kamar yin shafahi ma huwa almunada ismun yuzkaru ba'da harufin nida wa a harufin nida arba'a wa ma hiya ya Eh, Aya nan abin da ya kawo ke na akwai haya da sauran nan gaba zai kara mana kama ku samu almunada kamsa wa mahiya almufrad al'alam da almaktuda annakira gairul eh, almuda awil bilmuda ko bilmuda bilmuda hukumul munada to za a faɗa mana hukuncin waɗannan abubuwa guda biyar fa amma al-mufrad al-alam wa an-nakiratu al-maqsuda eh fa yubniyani ko fa yubnayani nan kuma an sa fa yubniyani fa yubnayani ala dhammi bi ghairi tanwin so ana musu bina'i ne bisa damma ba tare da tanwini ba to kun ga ba sa daga cikin al-mansubat da muke magana ba sa ciki yasa dole abubuwa guda biyar din nan sai ka haddace su Al'alamu mufrad al mufrad sanna sannan annakira al-maqsuda waɗannan su fayubna yani madha ala dhammi saboda haka za ka gansu da rufawa za ka rinda ganinsu sai dai kuma gairi tanwini kaga na kira ce babu tanwini shi ma mufrad in yazo? babu alif da lam a cikinsa ba za ka masa ne ba inda alif da lam kuma shiken wa salasatul baqiya mansuba amma kun ga sauran guda uku su kuma suna da nasaba su ne suke karkashin almansuba min al-asma wala yajuzu fiha ghayru nasab sai dai bai halatta in ba nasaba ba wato dole kenan ayi nasaba misali ya mahmud wannan al'alam ne al-mufrad mahmud ya tilmid an-nakira al-maqsuda kaga wani dalibi kace masa ya tilmiz ba za ka ce ya tilmizun ba ba yiwa don anan idan ka zo za ka ce tilmiz munada mabniyun ala dhammi ya ka wasalin sai ke kamar wanda yake mahmud munada mabniyun ala dhammi li annahu mufradun alaf aw alamun mufrad an gane to sauran waɗanda suke da nasaba kuma to ka gani ya gafilan tanabba ya tilmizal madarasa ya hasanan khattuhu ya gafilan tanabba na kira gairu maksuda wannan shine masu hudu ba suke yi shine bambanci na sama ko waɗanda ake nufi da su ayyanannun mutane ne eh saboda idan kana hudu ba in ba jami'i za kawo ba ayyuhal ikhwa ya ayyuhal ikhwa ya ayyuhal ikhwa al ikhwatu zaka ce saboda zai koma na farko ne al ikhwa din nan idan ka duba zaka ga abin nan ne alamun ne barai da gaske kaban alamun ne wanda yake na mutane amma ba mufrad bane saboda mutane ne yawwa ga kuma alif da lam to shi yasa kawai zai karbi ya yi ikhwa ayyuhal ikhwa al ikhwatu ba za ka ce ayyuhal ikhwata ba ko al ikhwati ba ba za ka faɗa ba to amma da yake hudu ba ba da wani ake yi ba lokacin da ka zo ka ce ya ga filan tanabba annakira nakira ne gairu maksuda kai ya kai ga falalle fadaka ba ga wani ya zura ido ba alhali ba da shi kake yi ba da shi yasa yake nasa ba ya gafilan amma in kace ya gafil wato gashi a gaban ka kai ga falalle kaga wannan in ba wai ka girme shi bane sai wanka maka mari ware da gaske domin fala ne zagin sa kai <laughs> to amma in na ba ne ya zai ga mutane suna ta ya ce kai da ka tsargu da kai nake yi to a cikin su mutum ɗaya ne ya tsargu ai kaga to irin wannan shine ya tilmiz al madrasati to kaga wannan mudafin da mudafun ilaihi shi ma ma'arifa ne daman ba kai fadi na can sama ka fitar da alif da lamba to sai wannan ko kuma ya hasanan sai ka ce khatuhu ya mai kyakkyawar rubutu don haka zai tafi fasara ba zai taba yiwuwa ka ce ya hasanan hasanan ɗin ka fassara shi haka ba ba yiwa sai ka hada da khaftuhu saboda haka in kun duba za ku ga huwa abdamir ya udu ala maza ala alhasani almazkuru qabla zalik wa huwa munada ina fata an gane kuma wajibun nasab wannan kenan sai tamrin shafahi ma hukumul munada eh al'awwal wasani eh mabniyani ala dhammi والثالث والثالث والثالث والرابع والخامس نعم النصف لا غير ادخلوا ya ku shigar da ya alama yati wantiqu biha ma'an saboda haka ku yi da ita misali na farko ya muhammadu na biyu ya muallimu na uku ya tilmizu da ilkasala na hudu ya ƙari albabi mansur na biyar ya mu muwassikan kitabahu ya kai wanda ya yi ɓata littafinsa na zip ya daika ka tsarkake hannunka saboda haka shi wannan mafiya yawa ba ya zuwa kalma biyu haka sai dai haɗu uku ko hudu domin saboda ma'ana ta fito fili sai alhal alhal huwa lismul mansubu suna ne mai nasu ba eh, shi ma suna ne mai nasu ba sannan kuma almubayyinu li hayatil fa'ili aw al yana gwada yanayi na mai aiki ko wanda aiki ya fadi a kansa waqta wuqu'il fi'li a lokacin aukuwan aiki wala yakunu illa nakira sai dai kun ga kaida baya kasancewa sai dai nakira wala yaji'u illa ba'da tamamil kalami kuma baya zuwa sai magana ta cika magana bata cika ba zai tabayyuwa ba yazo eh, wannan wanda ya nisa a nahau ne zai fahimci abin da ake nufi Alamfila, ja almuallimu malamin ya zo kai shiru yayi amma sai ka ce raqiba ya zo akan abin hawa raqiban maimakon raqibun sai ka ce raqiba na daya raqiban fil misal ida a can kasa ku duba raqiban fil misal hal tadullu ala hay'atil muallim yana gwada yanayin da malamin ya zo, wal muallimu fa'ilu jaa جاء في لمادي المعلم فاعل مرفوع راكبا حال منصوب نبي لقيت المدير na hadu da darekta zahiban ilal madarasati yana mai tafiya makaranta na biyu zahiban fil misali sani dalla ala hay'atil mudiri wal mudiru maqulu laqitu laƙitul laqitul mudiran ya shi ban gani ba المديرة مبؤول به نه كن سلكيت فيل وفائل المديرة مبؤول به ذاهبا حال إلى حرف جر المدرسة مجرور بإله أنقاني تمرين شفاهم ما هو الحال أو المفؤول تمرين كتابي دعوا مكان الأصار في كل من المثالين الآتيين حالا مناسبة جاء التلميذ قمطره dan makaranta yana dauke da jakansa ko kuma abin nan menene eh masif masif nasa menene me za a ce hamilan hamilan ra'aitu shurtiyya wata tsariki a tsakiyar hanya waƙifan ina fata an gane to kaga wannan yana daga cikin ba su gashi ya fito balo-balo shi bai da matsala to gale dan uwansa shine na sha daya a tamyiz A tamyiz huwa lismul manso al-mansub tamyiz shi ma suna ne mai nasaba al-mubayyinu liman bahama min az-zawati shi yana bayanin abin da ya rikice ko ya rudar na zatin abu wala ya kuno illa na kira shi ma baya kasancewa sai na kira wala ya jiwo illa ba da tamamin kalami shi ma baya zuwa sai bayan cikan magana sai magana ta cika misali taimtu nafsa na ji daɗi a raina wane ne tamizi nafsa kana iya ce taimtu ma'ala taimtu ta'ama tiftu libasa duk abin da ka yi kasa ka ji daɗi to shi ne ake kiransa tiftu baka ji ƙura'ani ya ce fahim tifna lakum an shay'in milhu nafsan wa hani an mari'a fahim tifna ai saboda mata ne ko da yake idan mutum yana koyon tafsiri wannan waje wahala yake da shi duk wanda ya zo tafsiri inda koya yayi abin nan sai ya makale a wannan waje sai dai a faɗa maka ka haddace menene kai ta maimaita shi yawwa in ka je kai gundarin fasara haka kawai wani yana daga hannu ka ce ba tambaya nan <laughs> a wuce saboda me saboda fassara shi da hausa ba yiwuwa fa in tifna lakum to me zaka ce fa in tifna lakum minhu shay'an eh fa in tibna lakum ya ayan take eh eh kaji ayan mata rikice ko aha to ya zaka fasara fa in tibna lakum eh kaga abinda suka yafe ne to amma mu da hausa ba haka bane yayi fahim tibna lakum idan suka ji muku dadi suka yafe muku su sun ji dadi domin su muku alfarma kaman haka ne kaga sai kai dogon bayani a gani fahim tibna lakum min hunafsa eh eh fahim tibna lakum an shay'in min hunafsa fayin in tibna lakum an shay'in milhu nafsan fayin in tibna lakum in suka ji muku dadin ahan fayin in tibna lakum hu gabarin sa minhu da gare shi an shay'in kai an shay'in gabarin wani abu minhu da gare shi nafsan ta tamyizi amma in ka duba za ga jaro majurur jaro majurur har guda biyu an in milhu. wani lokaci bai cika zuwa ba to shi yasa yake wahalarwa na'am to idan kana son ka faɗa wa wani abin nan din zaka iya ce masa ai timtu nafsa na ji daɗi aha to wancan ya ce fahim tifna lakum an shay'in to idan namiji ne fa ko maza ne eh bene wa in tibu lakum tsabu in tabu wa in asalin filin saba haka ne saba ya tibu haka ne an gane shi an gane na'am to wannan shine tamyizi misali saboda haka ya kawo misali mai ɗan wahala gaskiya amma da ya taimake mu amma yana da wahala ana ahsanu minka khatta to kun ga wannan yafi sauki ana ahsanu minka khatta ni din nan nafi ka kyawun rubutu ana aktsaru minka malam wa a'azzu nafara malam tamyizi nafara tamyizi yasa cikin suratul kafi akwai tamyizai da yawa na'am ana sanu minka khaffan khaffan shine tamyizi wajattu 20 burtuqalatan na samu burtuqali guda 20 sai dai wannan shi tamyizin tamyizi ne na adadi yana fayyace adadi eh yana bayyana tunda karin bayani yake akan adadi burtuqalan lemon zaki kenan sau tamrin shafahi ma huwa tamyiz eh to tamrin kitabi yatibu tilmizun najihu kun ga gashi ya kawo mana fili mudari yidin sa na tsaba yatibu ibna ibtu ibna aha yatibu tilmizun najihu يتيب التلميذ الناجح نفسا nafsa saboda ainihin ainihin fassaran shine dama mutum idan ya yi abin wani irin farin ciki yake ji idan ya ci almudiru aktaru min almuallimi a ilman darenta an fi darenta eh oke almudiru ko buratan. yawwa khibratan sai mu ce khibratan kwarewa ko najaha arba'ata ashara taliban tilmizan ina fata an gane tamizi wa amma khabaru kana amma khabaru kana faqat taqaddama misali kana alwaladu eh kana tilmizuna jihan kana ehe ehe kana Allahu gafura Allahu ismul jalala ismu kana marfu'un gafura kabaru kana mansubun dama abin da yake so ya kawo mana sauran annawasif eh shine na sha 12 wasmu inna kadhalika mun yi ismu inna wa ma misaluhu inna allaha Eh, ina Allah gafuran yau inna allaha gafuru rahim saboda haka Allah ya zama me eh yi suma ina mene ni to shi yasa al-mansubat min al-asma ne ake kawo mana yi kuma gafurin ya zama me eh ya zama al su min lasu ma in mun koma wajen kana ismul jalala ya zama me kan Allah ba haka muka ce ba ya ya zama almarfuatu to ke sa ka gan ka zo kace kana kan Allah eh kace kan Allah ai to gafuran kenan ko ya kan Allah gafurun eh zaka ji kaman ba dadi haka to dai bari mu canza dai kana kana taliba kana taliba najihun Eh, tab wancan kuma sai ka ce inna talibu eh, a inna taliba na jihim in har ka ga mutum ya fara gane haka to ya dan fara gane ya dan fara ido kenan hmm. amma dama larabci shi kuma da farko idan za ka yi baruwanka da ka'ida kai ta bugawa kai ta kwafsawa abinka aka yake yi in ka je ka haddace wata aya sai ka rancen za ta aka zo aka ce ai wannan kaman aya kaza ne ka ce ba aya bane wannan larabci na ne kawai ba aya bane <laughs> daga nan kuma yau da gobe har a gano ka <laughs> wa amma tabi da na goma sha nawa sha hudu ko wa amma tabi lil mansubi fa huwa ahadu tawabi al arba allati hiya wanda yake bin mansubi shine ɗaya daga cikin ababen bi din nan guda hudu sune annatu wal atfu wat tawkid wal badal wanda a can baya ma mun gwada yadda suke bin eh na'atu idan rufu'a ne rufu'a idan menene nasaba ne nasaba idan jarra ne jarra to haka ma atafi haka ma tawkidi haka ma badali sai majruratul asma sunayen da ake musu jarra majaruratul asma'i salasatu aktami sunayen da ake musu jarra guda uku ne washiya sune na farko majarurun bi harfin akwai wanda aka masa jarra da harafi sabaqahu min huru sabaqahu wanda ya rigaye shi min hurufil jar daga harufan jarra ya ambata mana su a can baya sai na biyu majarurun bil idafati ilai akwai wanda aka yi masa jarra saboda idafa eh kitabu muhammadin ka gani min al madarasati kitabu muhammadin na uku tabi'un lil majruri wanda yake rakiya ga majruri to wanda yake rakiya ga majruri kamar me kenan eh eh min madarasatin wa min madarasatin wa bustanin misali ai kaga rakiya yake tabi'un min madarasatin wa bustanin misali alamfila ga misali anan rajatu minal almadrasati harfu jar min kitabu muhammad to oh, eh, kamar na rike shi na fada kawai ka <laughs> eh mudafun wa mudafun ilai sallamtu ala almuallimin nasihi kunga attabi kenan sai dai attabi a cikin attawabi wanne ne wannan almuallimin nasihi annan annan ni kuma misalin da na kawo al'atab tamrin shafahi كم أقسام وجرورات الأسماء كم أقسام ثلاثة وما هي مجرور بحرف جر مجرور بالإضافة مجرور للتوابع فالتابع للمجرور هو أهل التوابع الأربعة كما تقدم في المرفوعات والمنصوبات wannan ya kawo bayanin ni a nan ya kawo bayanin na ku kanana ina ya kawo abinda na karanta yanzu haka ne to bismillahir rahmanir rahim kana alfaragu min ta'lifi hadhihi risala an gama wallafa wannan risala ta nahawu din ne juzuyi na farko yawmal ahad ranar lahadi fi sadis ranar 6 badal 20 bayan 20 su suna lissafi haka shine in ka zo sai ka ce 26 kamar shi balarabe zai ce fi sadisi ba'dal 20 eh min abbanil mukarram ashir ya zama abbanil mukarram wannan lissafin su ne abban na jin ba larabci ba ne rai da gaske ina wa abban na kasa al-mukarram ashir april watan april to kaga ne wajen rubutun abin nan din larabci ne na fi goyon bayan haka ku duba ku gani april april f din ya kawo shi fa mu afirka mafiya yawan haka ne amma mafiya yawan rubutu kuma sai ga sun kawo ba eh to sai ga suna abin nan saboda mu ai muna da f muna da p eh shine wanda da ainihin Hausa babu wanda yake fitar da danku da dan iska to amma in ka ce april ka mai shi kaman b ne to amma ni ban sanya aka yi aka samu wannan abu nan ma da yake ni ban taba bincike akan wannan magaskiya saboda in ka sa april ne da larabci in ka sa april da fadin ya fi saukin komi wato ganewa akan ka sa masa bi eh ina fata an gane yawa ai kaman professor ne professor sai ka ga an sa professor professor ne koyaye ne suke sa eh an sa da bi to in ba din ne kuma ya za ya sa idan bi ne kuma ya za ka yi kasa tunda su da larabci kaga ba din su guda ne na'am shekara ta 1375 min minal hijira muwafiq wanda ya dace da shekara 1956 min minal miladiyya shekara nawa kenan eh 1956 da 1375 shekara 66 shekara 66 66 ina jin ina jin yayi inuwa ne da nan da kuma yayi inuwa da yayi dan ladi Eh, eh, eh. amma dai duk sauran kam hadda na fada ma ga gani yawowa da eh ranka shi dade yaya shekaran ka 60 ka kai 60 ka fala masa bai kai shekara 60 ba ina salmanu ne kan ina hau ya kore shi ko ya gudu na'am walhamdulillahi alal itmami godiya ta tabbata ga Allah bisa cika wa salatu wa salamu ala khairil anami tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halittu Muhammadu wa ala alihil kirami annabi Muhammad da danginsa masu karinci alayensa wa sahabihil alami da sahabbansa jagorori tutoci kun ga wannan an samu menene muka karanta can ba iktibasi ko sajawu ko tauriya me aka samu me kace sajawu to ni kuma na ce iktibasi wani kuma ya ce tauriya eh wane ne daidai eh iktibat ah, <laughs> eh, abin nan kai sajau shine saboda al-itmami al-anami al-kirami al-a'lami to alhamdulillah sai mu na gaba kuma insha ta'ala za mu tashi ta'riful kalima a juzi na biyu gobe kenan